yanzu da muke magana daren alhamis ne wanda ya daidai da daren sha shida ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da sha ɗaya ga watan march shekara ta 2009 muna karatun littafin ainihin hikbatun minat tarih a idan jama'ar musulmi ba su manta ba karatu na farko da na biyu duk baki ɗaya muna ainihin karanto muƙaddimar wannan karatun ne daga littafin tasdidul isaba fi ma shajara baina sahaba na shekul allama ziyab ibn sa'ad al-hamdan al-ramidi Allah madaukakin sarki gafarta ya saka musu da alkhairi wannan shine kasar na uku daga cikin jirangiyar karatuttukan da kake kallo ko kake ainihin saurare idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun ɗauko wasu bayanai a jiya dangane da cewa duk halin da ka samu kanka dangane da bincike a kan tarihi to akwai wasu ƙa'idoji waɗanda ake so ka kula da su daga cikin ƙa'idojin nan aka ce amfani da dalili bayan ka gano ingancin magana bayan ka gamsu da magana kaza cewa daidai ce to sai kuma ka tattali wannan ainihin dalili na wannan maganar sannan abu na biyu shine tsara dalilai din da kuma gabatar da dalilai a cikin ainihin wato tsari tare da kuma tantance matsaloli sannan na uku yadda da duk abin da alkur'ani da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka yi nuni zuwa ainihin gare shi na daga cikin wannan to yadda da ainihin gaibi na hudu amana wajen kwararo dalilai yanzu kana da amana wajen kawo dalilanka tare da kuma ƙoƙarin haɗa maganganu waɗanda suke suna da ainihin cifka da warwara ga juna matuƙar sun inganta amma wannan kaɗai zai yiwu ne ta hanyar ka'idoji na ilimin hadisi da kuma ilimi na usul fikihi kamar yadda muka yi bayani a yau za mu tashi ita mala yace, ce khamisan khamisan ƙa'ida ta biyar daga cikin ƙa'idar ainihin wato rubutu na tarihi ko kuma bayani game da tarihi shine bayanul masadiri wal maraji'i allati akhadha anha bayani game da almasadir wato masadir su ne littattafai waɗanda ainihin mutum ya binciko wannan maganar wal maraji da kuma wasu wurare da zai sa a je a duba shin waɗannan abubuwan da ka faɗa hira ce kaje kai da wasu dattawa waɗanda suka baka waɗannan labarai a ruwaitowa ne kai daga bakin wasu malamai wasu jaridu ne ko mujallu wasu websites ne ka samu ko kuwa duk inda ka samu magana ka faɗi a ina ne ka samu ta kuma kana mai kula da ƙa'idoji irin na bayanin hujjoji na littattafai a duba littafi kaza juzi'i na kaza shafi na kaza wanda aka buga a ƙasa kaza a shekara ta kaza wanda mawallafi kaza ya rubuta duk ka fito ƙarar ka tantance kai waɗannan bayanan yawwa lallai wannan yana daga cikin ƙa'ida kenan wannan maganar sai ku koma ku saurari kaset ɗin jiya na yi cikakken sharhi akan sakaci da ake game da kula da wannan ƙa'idar a nan ƙasar sai mutum ya miƙe magana kawai sai ce wai ba a yadda da shi ba ne wai shi yanzu bai isa ya faɗi magana ba sai an nemi cewa ya kawo dalili lallai duk wanda ya faɗi magana to ka ce a ina ne za mu koma mu duba wannan magana tun da dai ba mala'ika jibril ne yake zuwan mishi da wahayi ba saboda haka lallai ne kowa ya binciki tarihi ka tuntuɓo wata magana sai ka ce tana nan a wuri kaza a koma kaza kaza wannan kuma bai isar ba kamar yadda na faɗa a jiya domin don ka karanto wata kissa ka ce a jiya karanta littafin al'isaba, na ka aka je a karanta za a ga shin a cikin littafin al'isaba. isaba kissar ta inganta ko ko shi ma ya kawo ta ne kawai tana da isnadi ko ba ta da isnadi sai an yi amfani da waɗannan ka'idojin na tantancewa yanzu kawai kai kana ƙoƙarin kubutar da kanka ne ka faɗi maganar da ba mu san ina ka samu ta ba abin da ka faɗa ya faru ne shekara ɗari biyu da ta wuce shekara ɗari biyar shekara dubu ɗaya ma'ana baka nan kenan to ina ka samo abin sai ka ce a je a duba littafin alkamil fittare na al'imamu ibn al-asir sai aka je aka duba to karka ce to ai shi shikenan tunda maganar tana nan a rubuce wannan dalili ne akan cewa ai maganar ta inganta a'a sai kuma an yi amfani da ƙa'idoji na ilimi na tabbatar da cewa yanzu ta kubuta ya tabbata abin da ka faɗa akwai ɗin to amma daidai ne ya inganta waɗannan ƙa'idojin muna faɗa muku ne ku shiga gari ko ina cikin ‘yanci da jami'o'i da ko ina ku je ku yi amfani da su in ba haka ba sai mutum ya wasa da hankalinka kawai gari ranar alkiyama kana cizon yatsu kana cewa ka ɗaukar wa manzon Allah abokin tarayya manzon Allah ne kawai yake magana ba a cewa ina dalilinka ina ayarka ina hadisinka to sai zama wani ma ya yi maka irin harkar ba za ka waye gari ranar alkiyama kana cizon yatsunka saboda haka duk wanda ya faɗa maka magana waɗannan ƙa'idojin ka bi su in ya so yayin da wannan ƙa'idar ta bigi masu yin ƙarya a cikin addini sai ku ji sun yi shiru abin da muka yi musu kenan shekarun baya suka koma sai suka ja baki suka yi shiru in zai ga muna sallah a wuri turan nan ba za su yi wa'azi ba to me hana su wa'azi mun ce hulkarsi ne yi wa'azinka in ka gama wa'azin ka dalili to ashe dama bai da dalili to tunda bai da dalili ya ga wani yana wurin to kenan sai ce a bari akar makalla na dawo bayan kwana biyu saboda mai dama maganar ba shi da dalilinta saboda haka waɗannan na daga cikin abubuwan da za a tace a tantance addini kuma a takura masu yin ƙarya sannan zai haifar da wani regulation wato wani tsari na takaita kawo fitintunu da hayaniya da ƙarya da ɓata mutane a ƙida. amma yanzu ɗin na yadda abu ya zama sakakaka kawai sai mutum ya miƙe jama'a ya ci alalan maulidi ta ƙarya ta ƙarya sai yana gama sai a ce to wannan magana tana ina tana wuri kaza sai a ce aje a bincika ta inganta sannan a sake dawowa a zo wannan wurin a ce an bincika maganan nan da ya faɗa ƙarya ne ba ta a littafin nan kuma ya kasa kawo ta a wani wuri don haka maƙaryaci ne ka ku sake sauraren shi to baɗi ba za ka ji sunan shi cikin waɗanda za a gayyata ba sadisan na shida al-i'timadu ala nusus shar'iyya dogaro da nassoshi na shari'a wajen tabbatar da duk maganar da zaka kawo idan maganar da zaka kawo magana ce misali zaka kawo dangane da tarihin samudawa da adawa sai ka dogara waɗannan nassoshi ne suka zo na shari'a game da tarihin samudawa da adawa sai ka dogara da su wal haqa'iqil ilmiya da kuma abubuwa waɗanda suke gaskiya ne cancantattun abubuwa ne na ilimi wato ilimi ya biya gano kaza a cikin tarihi ya tabbata daidai ne eh daidai ne sai ka tabbatar da wannan abu tare da tabbatar da wannan hujja wadda take haƙiƙa ce ta ilimi sannan wa adamul irtibat bil auham sannan kuma bayan ka dogara da nasoshi na shari'a da dalilai na ilimi to da kuma rashin hada waɗannan dalilan tare da abubuwan da suke wahami ne shirme ne wa tilsamat da kuma abubuwan da suke bankaura ne wazzunun da kuma abubuwan da suke zato ne Tun da ya tabbata shari'a ga abin da ta kawo a ƙur'ani game da tarihin kaza to kar kuma ka ɗibo wasu abubuwa na shirme da bankaura sai ka ɗibo su sai ka haɗa misali ya tabbata an yi ruwan ɗufana da nassin alƙur'ani da sunna amma sai suka zo suka ce wai da aka yi ruwan ɗufana wannan jirgin ruwan na annabi nuhu da ya je sai kewaye ka'aba ya ɗawafi so bakwai da ya ɗawafi so bakwai shi jirgin ruwan sai zo ya sallah raka'a biyu waɗannan raka'atai tawaf da ake yi da ya zo kuma yin karatu sai da ya bayyana bismillahir rahmanir rahim yanzu kaga wannan sun ɗauko wani abu ne wanda ya tabbata a nasin shari'a ya tabbata a haƙiƙa ta ilimi amma sai kuma suka ɗauko ta bankaura da wani shirme sai suka haɗa a ciki to kai in ka zo a cikin tarihin ka ka rinka dogaro da abubuwan da suka samo dalilai na shari'a da kuma abubuwan da a ilmanci an bincika an ga haka ne to shirme bankaura abubuwan zato to duk waɗannan abubuwan ka watsar da su ko kun fahimci wannan jama'a Allah ya taimaka sabi'an na bakwai at tajarrud min al-hawa tsiraituwa daga son zuciya sadda kake bincike ko wa'azi ko rubutu game da tarihi ya zama babu son zuciya tare da kai walmaili da kuma karkata zuwa ga wani ta hanyar ƙin jinin wani domin tun farko sadda ka zo za ka yi bincike game da tarihin rikicin aliyu da mu'awiya in ka yanke cewa aliyu kafiri ne ko mu'awiya kafiri ne to ka riga ka yi rikin conclusion ka riga ka kai abin da za ka binciko ɗin dama tun kafin ka shiga don haka me amfanin yanzu ka zo kana bincike game da wannan amma za ka shiga kana binciken ne ko kana rubutun ne akan duk abin da ya tabbata shi zaka tabbatar abin da bai tabbata ba ba zaka tabbatar da shi ba dan haka karkatar kaza ne nawa kaza ba nawa bane to wannan bai taso ba zaka yi ne da tsantsar ikhlasi babu karkata zuwa ga kaza babu kuma son zuciya sai ya ce azzati ni waɗanda suke na tunanin kai wato personal son zuciya da kuma personal karkata na karkata zuwa ga wani ne saboda shine nawa shine azzati nawa ne na kaina ko kuma son zuciya ce ta wani abin da zuciyata take so shine ya haɗa su ya ce azzati yi ni waɗannan siffofin guda biyu mutum ya ɗibe su ya saka su a cikin zuciyarsu ya karkata ne saboda wani nashi ne yana da son wani nashi ne ka kubuta daga wannan ya zama baka da wannan tsantsar adalci ne zai zama tattare da kai wannan siffa ce lazima ga dukkan ahalus sunna duk ahalus sunnan da aka same shi yana da son zuciya ba ahalus sunna bane malamai ba sa kiran shi ahalus sunna sai su ce mishi sahibu hawa duk ahalus sunnan da aka same shi da karkata zuwa ga ya riga yanke kaza malamai ba sa kiran shi ahalus sunna suna kiran shi mubtadi'i dan haka kaji ji imamul bukhari yake cewa babu imamatul maftuni wal mubtadi'i ina hukuncin limancin wanda ya shiga fitina shine dan son zuciya wal mubtadi'i da kuma dan bid'a dan haka ahlus sunna ku ji tsoron Allah ku guji son zuciya da kuma karkata akan kai ka riga ka yanke kaza shine kawai ka gamsu da shi amma fa baka da dalilai akan wannan gamsuwar to waɗannan su ake kira hallaka Saminan, ƙa'ida ta takwas tahkimar lugatil arabiyya hukunta harshen larabci idan binciken da kake da harshen larabci ne ka rinka kana amfani da harshen larabci a larabce da aka ce kaza me ake nufi ba wai kawai ka ɗauko son zuciya ka ainihin ƙaƙaba wa wannan kalmar ya zama a harshen larabci ba abin da take nufi ba kenan ko kuma aka dubi jumlar a nahawance ba haka take nufi ba ko aka dubi jumlar a balagance ba haka take nufi ba don haka sai ka yi tahkimin lugal arabiya a nan na hau da sarf ya shigo ciki wanda ke magana akan ginin ƙarshen kalma da tsakiya da farkonta sannan balaga ta shigo ciki wadda ita kuma za ta ɗauki wata ma'ana saɓanin mai yiwa abin da kake karantawa hadisi ne yazo ya ce alma'u min alma'i alma'u min alma'i din abin da kake gani zahiri ruwa daga ruwa ba haka hadisi yake nufi ba wata magana yake nufi wani hukunci ne na fiqhu ashe kaga sai kai amfani da ilimin balaga anan to shine tahkimin lughal arabiyya kenan ashe idan baka kware game da harshen larabci ba to lallai kana da deficiency kana da nakasa wadda bata baka damar ka yi bincike ko rubutu game da harshen